sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Aisha Mu'azu ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin namu na daren yau Juma'a uku ga watan Maris ta shekara ta 2023. Idan muka tsunduma cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa yayin da kotun kolin najeriya ta yanke hukuncin cewa babu haramci akan amfani da tsofaffin takardun kuɗin naira har zuwa karshen wannan shekarar kowane mataki gwamnatin tarayya za ta ɗauka matsayin da muke halin yanzu matsayi ne na bin bahasin hukuncin domin yanke hukunci akan mataki na gaba da ta ɗauka kalaman shugaba macron na kasar faransa a wurin wani taro a gabon ya janyo cece kuce a tsakanin al'ummar kasashe mulkin faransa ko suke faɗi dole ne faransa ta tashi tsaidan don kayan kasashe ka wasu china ka wasu rasha ka wasu turki ka wasu india suna kawo hari a afirka musamman a kasashen da faransa ta yi reno muna kuma tafi da labaran wasanni daga kasar kamaru za kuma mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan abin da ke ci muku tuwo a kwarya lambar da za ku kira ita ce alamar ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar To amma kafin mu kai ga yin wannan ga Mahmud da labaran duniya. ta jama'a assalamu alaikum. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce tana bin bahasin hukuncin da kotun koli ta yanke wanda ya bada umarnin a ci gaba da amfani da tsofaffin takardun naira har zuwa ƙarshen shekarar nan. a wata hira ta musamman da wakilin murya amurka umar faruk musa ya yi da ministan shari'a kuma babban lauyan gwamnatin tarayya abubakar malami ya ce nan ba da jimawa ba za su bayyana matsayinsu kan hukuncin da safiyar yau juma'a kotun kolin ƙasar ta najeriya ta yanke hukuncin cewa za a ci gaba da amfani da tsoffin takaddun kudaden naira a ƙasar har zuwa 31 ga watan disambar bana alkalan kotun bakwai ne suka amince da wannan matsiya inda suka ce gwamnati bata ba da isasshen lokacin da za a kammala mai da tsofaffin kudaden ba jihohin kaduna kogi zamfara hada da wasu jihohi sha biyu ne suka shigar da gwamnatin tarayya da babban bankin najeriya na cbn kara bankin na cbn ya ayyana ranar goma ga watan fabrairu a matsayin ranar karshe da za a daina amfani da tsofaffin takardun kuɗin naira na ɗaya da farko shirin daina amfani da tsoffin kudaden zai fara aiki ne daga ranar 31 ga watan janairun bana amma aka dage zuwa goma ga watan fabrairu bayan korafe-korafe da jama'a suka yi ta yi muna ɗauke da karin bayani idan aka biyo mu a cikin shirin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗa wa takwarorinsa na india japan da australia cewa ba za a zira ido ana kallon rasha tana cin karanta ba babbaka ba a ukraine mambobin kungiyar kasashen 'yan hudu da suka hada hadda amurkar sun gana ne a gefen taron kasashe ashirin mafiya ta karfin tattalin arziki a duniya na G20 da ke gudana a New Delhi inda suka amince cewa ba za a lamunci amfani da makaman nukiliya ba. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce kamfanonin kera makamai na Rasha na ci gaba da baje kolin makaman nukiliya a kasuwannin baje koli na duniya. Jama'a a Girka na ci gaba da nuna fushi dangane da abin da suka kira sakaci da ya kai ga hadarin jirgin kasa mafi muni a tarihin kasar. wanda ya sanadin mutuwar mutum akalla hamsin da bakwai hakan na faruwa ne yayin da aka kawo ƙarshen aikin neman mutanen da haɗarin ya ritsa da su a yau juma'a a yau ne aka yi shelar gudanar da zanga-zanga a babban birnin ƙasar na athens da wasu biranen ƙasar kazalika ƙungiyoyin ma'aikatan jirgin ƙasa sun yi kira ga mambobinsu da su yi wani gangami a rana ta biyu da nuna rashin jin daɗin su kan yadda gwamnati take sakaci wajen kula da matakan hana aukuwar haɗura a fannin sufurin jirgin ƙasa. wani kakakin gwamnati ya ce ma'aikacin da ke kula da zirga-zirgar jiragen kasa a ranar da haɗarin ya auku ya amince cewa sakacinsa ne ya haifar da haɗarin 'yan sandan girka a ranar laraba sun ce ma'aikacin zai fuskanci tuhuma kan yin sakaci da aiki a ranar talata haɗarin ya faru a yankin birnin tempe mai tazarar kilomita 380 da athens babban birnin ƙasar ta girka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'ai a amurka sun nuna damuwa kan yadda hukumomi a tunisia suke kama 'yan adawa da wasu rahotanni da ke nuni da cewa kamun na da nasaba da tuntuɓar da wasu 'yan adawan ƙasa suka yi wa jami'an diflomasiyyar amurka a tunis 'yan adawan sun yi shelar a fito zanga-zanga ranar asabar amma gwamnan tunis babban birnin ƙasar ya ce ba zai ba da dama a yi gangamin ba yana mai zargin 'yan adawan da yi wa jami'an tsaro zagon ƙasa. 'yan adawa haɗakar ƙungiyar da ake kira national salvation front sun ce an kama akalla mambobinsu sha biyu kan zarge-zargen da ake da ke da nasaba da siyasa wannan kame da hukumomin na tunis ke yi wa 'yan adawan na bangaren shugaba kai sa'id shi ne mafi girma da aka gani tun bayan wanda aka yi a shekarar 2021 wata kotu a cambodia ta samu madugun 'yan adawan cambodian wato kem soka da laifin cin amanar kasa. inda ta yanke masa hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 27 kotun ta ce an samu soka da laifin haɗa kai da ƙasashen waje a wani yankurin kifar da gwamnatin prime minister hun sen zargin da soka ya sha musantawa jakadin amurka a cambodia da blue patrick murphy ya cicciki wannan hukunci da kotun ta yanke wa soka ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch a nata ɓangaren ta kwatanta shari'ar ta soka a matsayin abin takaici da ba za a lamunta ba Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai babin rahotanninmu. Kamar yadda mai yiwuwa aka ji a farkon shirin kotun kolin Najeriya ta yanke hukuncin watsi da wato kudurin sabon wato sabon tsarin janye takardar naira da dubu ɗaya tare da cewar gwamnatin tarayya ta maido da dukkan takardun naira domin su yi amfani har ranar talatin da 31 ga watan Disamba. Dr. Musa Adamu Aliyu babban lauya a jihar Jigawa wanda ya kasance cikin lauyoyin da suka gabatar da karar ya yi wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ƙarin bayani. abin da kotun a ta ce shine duka wannan kudiri da aka yi gaba ɗayansa ba ta ce na ɗaya ce na ta biyu ta ce tsofin naira ɗari biyu da ɗari biyar da dubu ɗaya za su ci zama a adalcicin kuɗi har zuwa ƙarshen wannan shekara ta dubu biyu da ashirin da sannan kuma gwamnatin tarayya ba ta da dama ta ƙayyade wa mutane yin kuɗin da su cira a banki kotun koli ta ce wannan ba daidai ba ne ya saba ma doka in dai mutum da kuɗi a banki ko nawa yake so ya cira to wajibi ne a yi da wannan zuwa takaice duka abin da muka nema ta da sauran jihohi gaba ɗaya kotun ta yarda shi cewa duka wannan abin da aka yi ba daidai ba ne. to amma ya saba wannan umarni na kotu kusan sau biyu wani tabbaci kuke da cewa yanzu zai ma wannan hukuncin biyayya. to mu ganin cewa shugaban kasa mutum ne wanda yake ya yarda da doka da oda kuma yana fada kuma na yi imani watakila aka aka samu kuma na tabbata wanda suke bashi shawara yanzu za su gaya masa cewa in kotun kulta yanke hukunci to ba wanda zai iya ja da wannan hukuncin dole ne a ya gare shi domin kamar yadda kotun kulta ta faɗa cewa wannan ya nuna cewa tsarin mulkin mu yana da matsala kenan in dai shugaban kasa bai bi tsarin mulki ba to amma a zahiri ya yi saba umarnin kotun koli sau biyu ba a yi mashi komai ba yanzu in ya sake saba ya ki me za ku yi mashi ba na tsammanin shugaban kasa zai ki bin wannan umarni tunda umarni ne na ƙarshe wanda yake wajibi ne a bishi kuma su kansu bankuna duk bankin da ya karɓi wannan kuɗin mai kuɗi yana da dama ya kai shi kara kotu ya karɓi dami biya a bashi damages kuma. Dr. Musa Adamu Aliyu kenan babban lauyan gwamnatin jihar Jigawa a tattaunawa da na yi da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓe ministan shari'a kuma babban lauyan gwamnatin tarayyar Najeriya Abubakar Malami akan matsayin da gwamnatin za ta ɗauka dangane da wannan hukuncin da kotun koli ta najeriya ta yanke inda yake cewa matsayin da muke halin yanzu matsayi ne na bin bahasin hukuncin domin yanke hukunci akan mataki na gaba da kacancen ta dauka. To amma ganin cewa ita wannan ita ce kotun koli daga gurin ta ba wani gurin zuwa kuma akwai wani abu da za ku yi murmakon ku yi biyayya ko kuma ku saba mata. Kamar da ka sani ita kotu kowace iri ce ta kotu koli ko kasa gare ta akwai damammaki daban wadda doka kan tsari na gudanarwa ta suka shari'a ya ba abokin jayayya. To saboda ba aka yanke hukuncin cewa an kai makura amma dai ala kullu hali muna bin bahasin hukuncin kuma za mu sanar da matsayinmu ba da daɗewa ba. Kwanan ba da suka ba da hukunci kusan irin wannan an ga shugaba Buhari bai yi biyayya ga wannan hukuncin ba. Wasu ke ganin cewa ya yi wa kundin tsarin mulki ko dokokin Najeriya karen tsaye. Wannan ba ganin ba abu ne na kware a matsayin shi na mai bin doka da oda kotun kware na ba da umarni ba ya bi ba. bayan hukunci ne na wasu jama'a ba tsayayyen matsaya ba kenan a tsari na shari'a kamar da na yi bayani idan kotu ta ɗauki umarni na bada oda dama akan tsari na rule of law damammakin da wanda aka yi umarnin don shi suna da yawa daga cikin damar da yake da haddasa kalubalantar abin da aka yi babu wani karan tsaye da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi ma hukuncin kotun koli kuma ba al'adar wannan gwamnati ba ta a shugabancinsa. Ga wani ɗan Najeriya yana tsokaci akan wannan hukuncin da ya yi wa kusan kowane ɗan Najeriya daɗi. Sunana Baba Yusuf na matuƙar farin ciki da wannan hukunci da babban kotun koli na Najeriya ta zartar akan wannan doka ta kunci da gwamnatin tarayya ta zartar ta sa mutane a cikin halin layi satuttuka da watanni biyu da suka wuce rayuwa ta shiga cikin kunci. Umar Faruk Musa, Mura Amurka a Abuja, Najeriya. A gaida Umar Faruk Musa. Yanzu kuma bari mu leƙa ƙasar Nijar inda shugaba Emmanuel Macron na ƙasar Faransa da ke rangadi a wasu ƙasashen yankin tsakiyar Afirka ya yi ikirarin cewa zamanin siyasar hulɗar uwa uwar ɗaki da 'yan koranta a tsakanin faransa da ƙasashen afirka ya wuce sai dai masu sharhi akan al'amuran yau da kullum na kallon abin tamkar wata dabara ta neman wuri a daidai lokacin da manyan kasashen duniya ke rige-rigen kulla hulɗa da nahiyar afirka daga yammai ga rahoton da eh, wakilin muryar amurka sulemuni barma ya haɗa mana A yayin taron kare gandun dashi da rukukin itace One Forest Summit wanda kasar Gabon ta shirya da haɗin gwiwar Faransa da ke samun halartar shugabannin kasashen yakin Afirka ta tsakiya a jiya Alhamis, shugaba Macron ya bayyana cewa zamanin hulɗar nan ta France Afrique wato zamanin hulɗar uwar ɗaki da 'yan koranta ya wuce. waɗannan kalamai wata dubara ce da ake ganin shugaban na faransa ya bullo da ita da nufin mai da martani ga masu zargin ƙasar da ci gaba da yi wa ƙasashen afirka mulkin mallaka a wayance saboda haka ba abin da zai canza in ji mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Abbas Mumuni. Wancan shekarun baya da an ka zaɓe shi dubi da goma sha bakwai ya zo Burkina Faso wannan zancen irin wanda ya yi shekaran jiya kasashen tsakiyar Afirka ya yi shi zancen iri guda ne ya yi kuma diplomasiyan faransa abin da ya shaye hulɗanta da afirka ba a ga canji ba wanda ya gada yanda sun kashi ma haka yake france interest internet ke ba duk inda inda interest din kuma maki inda tana da interest to sai ta fuddo shi wayoyi ne take dan yaya ne kuma za ta yi ta ƙara huddu abinda take tsammani shine haƙin da a cikin kasashen afirka domin wanke ƙasarsa daga zargin katsalandan a harkokin cikin gidan kasashen afirka shugaba macron ya ce faransa ba ta da bangaranci abinda mai fashin baki mustapha alasan ke cewa kalamai ne na neman wuri e dole ne faransa ta tashi tsaye don ka kasashe ka wasu china ka wasu rasha ka wasu turki ka wasu india suna kawo hari a afirka musamman a kasashen da faransa ta yi raino kuma in kadiba su wannan kasashen kasashe ne wanda eh, mulkin faransa ne kuma duka wannan kasashe wanda shi firizinan din faransa zai zuwa kayan kasashe ne masu dukiyar kasa eh, ko dai yana so ya canza akwai kamfanoni kamfanoni na faransa din wanda har yanzu suna aiki da afirka wannan wata dama ce da masana ke ganin ya kamata shugabannin afirka su yi amfani da ita don karawa nahiyar daraja da bakin fada a ji a sahun kasashen duniya afirka lalle ya kamata ta samu canjin ma'amala ta kara samun wasu masu hannu da shuni ta yi ma'amala da su kaga in aka kawo in kasashen suna da yawa hanyoyin wanda za a samu dukiyar sai su zamanto suna da yawa amma in kaga ƙasa guda ce to kaga akwai matsala wannan rangadi da ke matsayin na goma sha takwas da shugaba macron ke zuwa afirka daga lokacin ɗarewarsa raga a 2017 kawo yau ya shafi gabon da congo brazzaville da drc congo wato jamhuriyar demokradiyyar congo da angola dukkan su masu ɗimbin arzikin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa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 yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Tuwa muka samu daga jihar Neja. To sunana dai Alhaji Yahaya Muhammad mai kumba mai sufuri kamar hukumar rafi a jihar Neja. To Alhaji Yahaya mai ke tafe da kai da yammacin yau? To da farko dai ina miƙa godiya a wannan tasha mai albarka wanda kuke babu dama muna faɗin ra'ayinmu kuma kowa zartar zaman lafiya da ci gaba a ƙasar nan sannan kuma kun babu cikakken labarai a kan zaben da ya gabata mhm. Allah ya saka muku da ana so yi kira da ɗan Najeriya zaɓe mai zuwa na gwamnoni yaya da ɗan majalisa mhm. da Allah a yi zaɓe lafiya a gama lafiya kamar yadda aka yi wannan mashi kuma muna fata Allah ya bamu shugabanni na farin Allah ya sa a yi zaɓe lafiya a kuma gama lafiya. amin kuma mu bada goyon baya sai domin tabbatar da zaman lafiya da gaba a ƙasar nan. Yi addu'a Allah ya kafa na kwarai na gode alhaji alhaji hanyar mai kin ba mai to mun gode alhaji haya da alamu mun samu akwai wani akan layi daga jihar kaduna wake kan layi Tana magana da magajin ya haɗi a alhajin gabar karamar hukumar da jihar kaduna to malam magaji me ke tafe da kai to ni ra'ayina kan wannan siyasa da aka yi ina da ƙwarin yan adawa ya ƙuri su rungumi kaddara mm. a zo a gida ƙasa kamar da ama bola tinubu kira to mun gode sosai malam magaji har yanzu dai daga jihar kaduna wake kan layi assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam malama barka da dare suna na alhaji musa garu mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kadunan najeriya to alhaji musa me ke tafe da kai a yau to abin da yake tafe da ni dangane da abubuwan da ya faru dangane da wannan harkar zaɓe da aka yi a najeriya mm. to abin da nake so ya kamata mu ba 'yan kasa shawara cewa wannan zaɓe da aka yi allah baya kuskure kuma duk abin da ya faru sai mu ɗauki mai addu'a allah ya sa ya zama alkhairi a gare mu da kuma wani magana ya wace wace na magana kotu to ya kamata mutane su tsaya su lura a haɗa kai domin a haɗa kai ƙasar nan ta kuma ina godiya ga Allah subhanahu wataala da ya sa gwani ya ci zaben sanata ta kamar tsakiya honorable lawal adamu usman mustala ne muku fatan alkhairi a tashi lafiya alhaji musa garu mun gode alhaji musa garu yanzu kuma sai jihar sokoto wa muka samu daga jihar sokoto wake kan layi daga sokoto da alamu mun rasa wannan na jihar sokoto har yanzu dai muna tare da sashen hausa na muryar amurka wa alaikum salam wa rahmatullah ke kan layi suna na ɗaya ba yakubu wa burtsaye cikin kwamitin ke shi to alhaji ɗaya mai cutar da kai to ina ma najeriya addu'a allah ubangi wanga za sun kai allah ya sa shi ne alheri allah ya kawo musu ƙarshen wanga tashin hankali da ya sha musu kai wanne yake na kake nufi tashin hankali da ya sha masa zaben da an kai ma zaben Najeriya da an kai da an ka zabi Ahmed Bola Tinubu eh. insha Allah ya zama alheri a kansu Allah ya kawo musu kwanciyar hankali hmm. amin to mun gode sosai a da yabu yanzu kuma mun samu wani a kan layi daga jihar bauchi wake kan layi daga bauchi suna magana da yusuf mai laida gwalalo a jihar bauchi to yusuf ke tafe da kai mana yusuf Wato abin da nake so in kira mu kan al'ummar Najeriya wannan al'amari dama muna roƙon Allah Allah zaɓa mana abin da ya fi alkhairi. Amin. Baya ga haka fa. Ni dai jam'iyyar adawa. Na'am. muna sauraron ka ni dai jam'iyyar adawa ni dai jam'iyyar adawa na zaba amma tunda wannan shine yafi alkhairi Allah ya zaba mana mafi alkhairi muna kira ga jama'a su ba wa wannan sabon shugaba haɗin kai Allah ya sa kasar nan ta mutu samu ci gaba amin gode sosai wa alaikum assalam daga Bauchi kuma bari mu tafi Zaria wake kan layi a Zaria Assalamu alaikum warahmatullahi sana Ibrahim Braza a Dogara sabon garin Zaria tarayya jihar kaduna me ke tafe da kai malam ibrahim ni na shine na ji daɗi yana bula tinubu ya ce yan adawa su zo tattauna da su a gani kamata a yi don a ci gaba da najeriya wannan ba karamin abu ne mai kyau ba wanda shi ainihin zaben shugaban kasa najeriya a wannan lokacin kuma ina kira na muna sauraron ka ka ce ina da kyau su yan adawa din nan su yi kokari su yarda da wannan abin da ya kawo cewa a ji a tattauna din a ga a shi bani shawara kuma haɗa kai ga daya in zai ba su wani abu ne ma sai ba su wani abu saboda ci gaba da Najeriya ta zama lafiya. Wato ba ka ra'ayin ah, duk wanda bai gamsu da sakamako ba ya je kotu. har yanzu dai muna tare da ku kuma muryar amurka ake sauraro daga nan birnin washington dc lambar da za ku kira ita ce ɗaya alama sai kun sa alamar ƙari ɗaya sifili biyu sifili biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar to da alamu mun samu wani daga jihar katsina wake kan layi daga katsina assalamu alaikum sunana umar musa lemo daga garman kuma sandamu to malam umar me ce menene ra'ayinka na game da zaɓen da aka yi ina kira 'yan najeriya gaba ne a kwantar da hankali a zuwa a gaba mhm. muna sauraron ka jami'an jama'a suka yi koke-koke yan takara suka fi ba samu nasara ba mm. suka su zawo su haƙuri su je a tafi a yi da kaza a gaba da fatan kuma allah ubangiji ya sa a yi zaɓe lafiya na gaba amin mun gode sosai malam umar to daga katsina kuma bari mu koma jihar taraba wa muka samu daga jihar taraba ban ji sunan naka sosai ba Hamza Sale Masaka daga mutum biyu zuwa gasar. To Malam Hamza me ke tafe da kai a yau? Abin da yake kujerin Allah sa tulusu ya rike mu tsakaninsa da Allah kamar da zuwari ya rike mu lafiya kalau har ya gama mulki ba ya kamu na cin gaba. Mun gode sosai Malam Hamza. Daga Taraba kuma bari mu koma jihar Kebbi. Wa muka samu daga jihar Kebbi? Assalamu alaikum wa wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa ke magana? Ina na Bala na buta daga nan Shanga local government Samunaka. To me ke tafe da kai Malam Bala? To alhamdulillah mun gode ma Allah saboda duk abin da Ubangiji ya shine daidai. Haka. Mun gode ma Allah da wannan zaɓe Allah shi kaddari shi hana bona sun shi ne alheri gare mu Najeriya. to akwai gashi abokan hamayya suna suna sun garzaya kotu domin kalubalantar sakamakon wannan zaɓe menene ra'ayinka game da wannan mataki da suka ɗauka ni abin da ke ra'ayi na najeriya ƙasa ce mai yawa sannan kuma wani takare-takare yana iya kawo abin da zai sa ya a najeriya don haka ni hakuri madoci ishara haka allah ya so mm-hmm. ko na ahmed shine shugabanmu mm-hmm. kuma ina wa mai girma sanata a adamu muhammad aliyu Allah ya samu damar lashe zaɓe kuma ina wa garfe hayya sannan da mai doki a zuru Allah ya ba su ikon. Mun gode sosai Malam Bala kuma wannan shine kiran mu da za mu iya ɗauka daga yau. Sai kuma zuwa gobe idan Allah ya kai mu mu sake ba ku dama domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Wasanni a takaice. kasancewar har yanzu ba fara ganda da wasannin kakar wannan shekarar ba tunda aka je hutu amma shugaban hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru musa samuwar ito tsohon dan kwallon kafa ne a kasar ya gudanar da taro da shugabannin kula-kula ɗin ƙasar ta kamaru masu bugawa a premier league na ƙasar domin ganin yadda za a inganta wasannin tamula a faɗin ƙasar baki da shugaban ya yi wa kula-kula ɗin alkawari a taron da ya gudanar cewa zai ninka musu kudaden gudanar da champion league a fadin kasar kamaru waɗanda zai waɗanda kudaden za su tashi daga sefa miliyan 23 wanda ake bawa kowace club zuwa sefa miliyan 48 a kowace shekara haka dalika shugaban kasar jamhuriyar kamaru mr biya ya umarci ministan wasanni na kasar muwali kondi da shugaban hukumar kwallon kafa na kasar kamaru finka mahfuz samuel eto da su hanzarta wajen kafa wata kwamiti ta musamman wadda suka kula da filayen wasanni na kwallon kafa a fadin kasa wanda kasar ta kamaru ta gina irin na zamani a ciki aka gudanar da gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar afirka wanda kasar ta kamaru ta hada a shekarar bara alhaji habibu inuwa tsohon dan kwallon kafa ne a kasar ta kamaru ya yi mana karin haske kan yadda shugaban kasar ya ce a hada wannan kwamiti din game da wannan waje wani aiki ne da za su soma shi tun domin aka soma aiki da shekara goma sha hudu kenan da aka soma aiki har ta kare suwa suka da kwamitin ainihin faransa faransa da suka da dauka kuma yanzu zai gaba jami'i za su ɗauka, da ba waɗannan karatun nasu to nan duk aiki ne da za a yi filin wannan ba zai tashi a miliyar hamsin da biyar to sai ta zai ta aiki karfi karfi ana cikin aiki nawa aka ba su ma miliyar arba'in da kuna cikin aiki sai kudi ya kare su suka tambaye gwamnati da gwamnati suka ce a yanzu su ma suna da problem kuɗi aiki ya tsaya aiki ya tsaya aiki ya tsaya aiki ya yi zai tsamman zai shekara goma sha da aiki ya tsaya ina za a je yanzu sha hukuma faransa aka je aka tambaye bashi a wani bankin faransa an tambaye bashi an je milban ba su suka ba da kuɗi ba su suka ba da kuɗi ba sai dai ranta ɗin kuma ana nema a yi wasanni gaba wasa na nan a gaba haka aka ɗauki wannan kuɗin gudu gudu gudu gudu gudu gudu aka yi kokari aka yi abin da aka yi a yawon da nan da kake gani a stade paul biyan aka yi to maganar zanga ma nake ga nan maganin nan stade ɗin bai kare ba aikin da ya saura ya fi wanda aka yi aikin da ya saura ya fi wanda aka yi yanzu aikin da aka yi nan abin da kudin start din ya ci miliyar 163 miliyar 163 ya ci amma duk ba a gama ba kaji dalilin da ya sa ya fito buga hannu akan tebur kenan. awal muryar amurka daga kasar an gaishe ka muhammad awal yanzu kuma wannan ne kamu ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. to gwamnatin tarayyar najeriya ta ce tana bin bahasin hukuncin da kotun koli ta yanke wanda ya bada umarnin a ci gaba da amfani da tsofaffin takardun naira har zuwa karshen shekarar nan a wata hira ta musamman da wakilin murya amurka umar faruk musa ya yi da ministan shari'a kuma babban lauyan gwamnatin tarayya abubakar malami ya ce nan ba da jimawa ba za su bayyana matsayinsu kan wannan hukunci sakatar harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗa wa takwarorinsa na india japan da australia cewa ba za a zira ido ana kallon rasha tana cin karanta babu baka ba a ukraine mambobin kungiyar kasashe 'yan hudu da suka hada hada amurkar sun gana ne a gefen taron kasashe ashirin mafiya karfin tattalin arziki a duniya na g20 da ke gudana a new delhi inda suka amince cewa ba za a lamunci amfani da makamin nukiliya ba jama'a a girka na ci gaba da nuna fushi dangane da abin da suka kira sakaci da ya kai ga hadarin jirgin kasa mafi muni a tarihin kasar wanda ya sanadin mutuwar mutum akalla hamsin da bakwai hakan na faruwa ne yayin da aka kawo karshen aikin neman mutanen da hadarin ya ritsa da su a yau juma'a a yau ne aka yi shelar gudanar da zanga-zanga babban birnin kasar na athens da wasu birane a girkar kazalika kungiyoyin ma'aikatan jirgin kasa sun yi kira ga mambobinsu da su yi wani gangami a rana ta biyu don nuna rashin jin daɗinsu su kan yadda gwamnati take sakaci wajen kula da matakan hana aukuwar haɗura a fannin sufurin jirgin ƙasa wanda kakakin gwamnati ya ce ma'aikacin da ke kula da zirga-zirgar jirage a ƙasa a ranar da haɗarin ya auku ya amince cewa sakacinsa ne ya haifar da haɗarin jami'an amurka sun nuna damuwa kan yadda hukumomi a tunisia suke kama 'yan adawa da wasu rahotanni da ke nuni da cewa kamun na da nasaba da tuntubar da wasu 'yan adawan kasa suka yi wa jami'an diplomasiyyar amurka a tunis 'yan adawan sun yi shelar a fito zanga-zanga a ranar asabar amma gwamnan tunis babban birnin kasar ya ce ba zai ba da dama a yi gangamin ba masu sauraro da haka kuma muka kawo karshen shirin namu da don yau sai kuma da gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu julie lathers question sai injiniyan mu na yanzu bob burns ni aisha mu'azu nake muku fatan a yi hutun ƙarshen mako lafiya مع السلامه